على المقاتل إيه هذا هذا su suna so ne Allah ya ɗauke uban suna da Allah ya ɗauke kana nan kai ma Allah ya ɗauke ka kai ma ka bar marayu ce ba wani abu ne maraya ba ran da aka ɗauke ka ƴaƴan gidan da matan sun zama wani abu ke shi ke nan in kana nan shi ne amma ran da aka ce an ɗauke ka kai ma kuma gidan sun zama ke sai a kai taimaka mutane to shi ke nan kana da ɗaukaka har wajen Allah maɗaukin sarki walaisat lana amwalun yace mu kuma ba mu da dukiyar da za mu yi wannan qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace afala ukhbirukum bi amrin tudrikuna man kana qablakum wa tasbiquna man jaa ba'dakum wa la ya'ti ahadun mithli ma ji'tum illa man jaa mithlihi zan nuna muku abinda kuna man kana qablakum sai kun rishi waɗanda suka gabace ku wa tasbiquna man ja'a ba'dakum duk wanda zai zo bayan ku in ba irin wannan aiki ba kun tsere masa wala ya'ti ahadun bi mithli ma ji'tum ba wanda zai zo da abinda zai samu ɗaukaka wajen Allah sai in yayi irin abinda kuka yi menene wayannan abubuwa tusabbihuna دبر كل صلاة عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا وأن الرواية تاتك إتاءة قوما تكتي الأدب لا مفهوم له أما رواية ما في رنجاي ثلاثين أوكو ثلاثين أوكو ثلاثين أوكو banda Allah madaukakin sarki wane وانين زي شيء maka

shehun kowa ko manzon kowa kenan manzon Allah ne ya faɗa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne zai iya sanan maka kalmomi da suke kwarara da suke dauke da sinadarin da zai kankare zunubi ya ɗaukaka darajarka har ka tsere ma mutane to wa fi zalika bal kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bayyana wannan abin da ya nakalta maka ya nakalta mini ya nakalta maki ya nakalta musu hancan cikinsa yarsa abin da ya nakalta maka babu wani muna mu daban muridai mutane ne su da a'a abinda manzon Allah ya nakalta maka innan shine abinda ya ba yarsa ƴar cikinta yar cikinsa mm. kuma ta je tana nema ne dan ta shiga wani hali mm. ya dauke sai mata ga abin da za ka yi haka yi manzo Allah baya yaudara baya cin amana mustahili ne cikin a cikin sifan annabawa da manzo mm. balle kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh sai kana son tsira tasbihi din nan bayan kowace sallah sa'annan tasbihi din nan lokacin bacci tasbihi in an cikin tsanani ba abin da ya fi waɗannan baki ɗaya amma zuciyar kana karkar kana shakka kai baka yi imani da abin da manzon Allah ya faɗa ba shi ke nan ka yi hasirar duniya wal akhirah تابعه عبيد الله بن عمر عن سمي ورواه ابن العجلان عن سمي ورجاء بن حيوان ورواه جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي الدرداء ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الدك إلمين دعك علم الإسناد ilmul isnad don wannan hadisai da muke karanta sun kasu kashi biyu as-sanad wal duk abin muke magana shine matanin doron gundaran hadisi muke manzo Allah fa da amma kafin mu zo wurin gundaran sai da muka yi tafiya mai nesa haddathani fulanin wa fulanin wa fulanin wa akbara na fulanin wa fulanin wa ta ba a fulanin wa hawala sana duk ilimi ne kule waje daya wani bangare ne na ilimi mai din yawa ne albarka mai amfani sai an samu masa lokaci shi ma a jarrasa a lokacin za ka ba abin da za ka fi jin daɗi sai kana karanta ilimin hadisi insha Allah zaka ga kullum dan mai manzo Allah ce nazzara Allahu ra'a manzo Allah ne ya addu'a yake Allah ka haskaka wanda ya karanta hadisi mun gane ku yasa ma dukkan duniya an tabbatar da cewa almajiran hadisi sun fi kowa haske a cikin ilimi don an ce man ta'allama al hawiyat hujjatu don hadisan ma da aka tattara kai sai ka zabe sai wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi daka dauki da'ifi kai aiki da shi me zai hana ka haske za addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan abubuwa duk wasifin duk ya mana Allah tsanani ya yi tsanani a rokan mana Allah addu'a kasuwa ta tabar al'amari addu'a kaɗai. ba Allah la ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi ɗan. Allah ba zai taba zuwa dan za'iya dan zalunci zalunce mai fata mutum cikin bala'i ba a'a sai in mun tanzarawa sai Allah ya kare mu cikin wahala duk addu'ar da zamu yi sai in mun dawo masu zalunci su daina zalunci wanda aka zalunta a maidan masa zalunci shine ake cewa marajin mazalim shi kenan a lokacin kowanne a cikin mu ya daga hannu sai ga Allah ya karba dan me sababin ya kau Allah marwaci ne Allah ba shi da abin bayarwa ne Allah na da bukatai da shi ne dan Allah ya halitta Allah ya amma Allah ya mana tsari da zamu bi muka ce a'a sai yadda mu ran mu ke so sai ku je mana ga yadda ranku ba shi an tsara bayan zarge ya kasa fita ba ko abu ya kai haka ba kana da mulki ba kana da dukiya baka fita kana da ilimi baka fita ba kana da jama'a ba duk abin da kake so nema ka samu sai ga kuma baka fita ba to yaya ga tsoro ta kowane bangare shugaba na tsoro sarki na tsoro malami na tsoro dan kasuwa na tsoro namiji na tsoro mace na tsoro babba na tsoro yaro na tsoro to ake tsoro me ake jin tsoro kowa bai san abin da yake saboda mai inna ma zalikum shaytan yukhawwifu awliyahu wa khafu abin da ke ciki kenan addu'a dai ba za mu gushe ba muna ta roƙon Allah kuma muna roƙon Allah na madaukakin sarki ya shirya da shagabanni da duk wani mai rike da wani abu na al'umma ya daina zalunci in an yi a mayar ma saboda Allah ya saukar da albarkarsa al'umma ta tsara ta zama tsara amin قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن المسيب ابن رافع عن وراد مولى المغيرة ابن شعبة قال إتي كتب المغيرة إلى معاوية ابن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة في منظر الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي ينا فتا ذكر صلى بايا إلى صلى كنا إذا سلم هي سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا ممكن لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقال شوب عن منصور قال سمعت المسيب يجي من الله صلى الله عليه وسلم جزء عن يسلم يسلم سياسة يؤمن كالمؤمن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له halin kasancewar fashi kaɗai ba shi da abokin tarayya lahul mulku Allah shi ke da mallakan komai baki ɗaya yasa wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'alta fas'al billah wa alam anna law ala an yadurruka lan yadurruka illa bi shay'in qad law ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah laka ruf'at al-aqlab wa jaffat as-suhuf haka manzo Allah ce lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai Allah zai iya yin komai zai iya canza halin mu yanzu ya wadata mu ya fitar da fitintinu ya saka ya saka mana albarkar rayuwa ya yaye mana a samu man fetur a samu ruwan sha a samu tallan tarki a samu abinci duk a wajen Allah madaukakin sarki ba komai bane Allah madaukakin sarki muna roƙonka dan girman zakinka da ikonka akan komai Allah kai Allah kai Allah ka yaye mana wahalhalun da muke Allah ka hore ma talaka abin da zai yi mai hali ma Allah ka hore ma wa huwa ala kulli shay'in hmm. sa'annan sai manzo Allah ce Allahumma la mani alima a'faita hmm. duk wanda Allah ka ba ba wanda ya isa ya hana duk wanda Allah ya bashi ba wanda ya isa ya hana wala mu'tiya lima mana'ata duk wanda Allah ya hana duk duniya su taru wallahi ba za su ba wala yanfa'u zaljaj min kaljaj kana da makani kana da daukaka kana da komai baya amfana maka komai wajen Allah sai ka biyo ka sai ka dawo ka bi Allah ba ka bane haka ne ka samu addu'o'i kenan da zaka yi bayan ka sallama sallah ko daga ina ka samu lazimi kenan da wasifa mm. babu qauli Allah ta'ala wa salli alayhi mm. inna salataka sakan lahum khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim mm. wa eh wa salli alaihi kai musu addu'a inna salataka sakanu lahu addu'a da za ka yi musu yana sa musu natsuwa da sanyin rai ya kawo ya kawo sadaka ya bayar manzo Allah Allah shi maka albarka ko Allah manzo Allah kai masa addu'a wa man khassa akahu bi du'a duna nafsi imam bukhari sai da kuma wanda yake bi dan uwansa da addu'a da yi makansa ba ina ma'anar wannan magana imam bukhari to da yawa yana ka to da yawa yana ka wa'annan kalmomi ne saboda yau ma wa'ansu malamai raddi wa'ansu malamai suka ce ai bai kamata ba ko bai halatta ba kai ma wani addu'a sai ka fara ma kanka ala haddaka rabbi firli wa walidayya rabbi kaza shi ne imam bukhari ce eh wannan daidai ne amma in kai ma dan wanka addu'a ma baka sa kanka ci ba yayi daidai me hujjarsa daga ajihun ka kawo ko imam bukhari ko kana da hujja sai ce وقال أبو موسى يكي أبو موسى الأشعري يكي قال النبي صلى الله عليه وسلم أي من زم الله يكي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبيد أبي عامر اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه باب قول الله وصل عليه أي منفذ ai an faɗi wannan aka ce wa man khassa akahu fi du'a'i ina mahallin shayi na Imam Bukhari yace ya halatta zaka yi ma dan uwanka addu'a ba da ka sa kanka a ciki ba sai sai ai manzon Allah ce Allahumma ighfir li Ubayd abi Amir yayi dai ko bai da ba Allahumma ighfir li Abdullah ibn Qais zamba manzo Allah yayi ma wani addu'a bai tara kansa a ciki ba ya zama hujja ce ko bai zama hujja ba sa'annan kuma sai ya kawo wani abu قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد ابن ابي عبيد مولى سلمة قال حدثنا سلمة بن الاكوع قال يسير خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر يسير من في تكرار من الله صلى الله عليه وسلم جوا خيبر قال رجل من القوم أي عامر لو, لو, لو أسمعتنا من هنياتك sai wani mutum wani suka ce ko sai na umar ne ko wanne sai ce ma amir din amir lau asma'tana min hunayyatika ana tafiya ana tafiya kasan sai a kota ko sai ina ma da ka ji da mu daɗi wannan wake waken da ka saba irin kuke yi masu daɗi masu tsada ta ma'ana hmm. saboda a rinka tafiya ba kota ba a gajiya kasan ana tafiya kowa ya zubu ana tafiya kai san akai nisa kowa ya zubu amma ana tafiya ana hira ana kawo abubuwa masu ma'ana sai ka kai har yanzu ba san an komai ba to shine na kuma ma sai ai musu sai ke ina ma da ta ji da mu kai kai mana wake waken ka dan mu dan sarara ko tafiya ta amin فنزل يحدو به يزكي sai mai ke ya sauka yana musu fidai yana musu yana cewa tallahi laulallahu ma tadaina yana waki yana tallahi laulallahu ma tadaina wai na rantsa da Allah ba dan Allah ya kirye mu ba ai da mu kirye ba wa zakara shi'ran ghayr hadha walakin ni lam afhamu li riwayati ya fadi wa ansu bai abiyatin baitotin amma ni ban haddace su ba qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya sai ce man hadha sa'id wane ne wannan direban wane ne wannan mai ja wane ne wannan da ke zuga mutane man hadha sa'id قالوا عامر ابن الأقوى تلك أي عامر دم الأقوى قال كما زعل الله يرحمه الله محل شاهد كلمة من زعل الله يا يمسى الدعاء بيسارة كتلك mun gane ko to wannan addu'a da manzon Allah ya yi وانا مسلم فهبا duk sun san عند duk sa'an manzon Allah ya ce wani ɗaya masa addu'a ya ce Allah ji kan wani sun san ba zai kai ba zai shahada a cikin wannan jari. da suka ji manzon Allah ya ce yarhamuhullah Allah ya ji kansa wa qala rajulun min al-qawmi ya rasulullahi laula matta'tana bihi ya manzon Allah ina ma da ka bar na shi wannan addu'an tana nuna cewa zai mutu kenan zai samu shahada ko ya fi daraja da ake zai mutu ko zai samu shahada ko to Allah shi maka albarka haka ake so ai kai musu habbai da ko eh. falamma saffa lan dai fa sai da lalle wallahi wata rana a madina ina gida na tashi shiryen tire na je wurin malamin na wata matsala ta da kullum za mu je karatu mu je da shirye ina shiga na kira muna magana muna magana na to kamar su ibnu abdul barri nan da yake a wa'annan malaman yan malamai ne ba a kira su haka sai ai musu ladabi wannan masalan da ba ta tsauna ba kenan sai da ka sake kawowa kuma da ladabi shi ne sai ai mun kun gyara shi ne sai ai mun kun gyara wallahi har maharij al-uruf ne da kai mun gyara ba abinda ba gyara mutum in ba haka ba ba yadda za a yi sai kai karatun haka gaji ba albarka in ka tuna shekaru 60 da soke waɗanda su kai shekaru 60 da 70 ko a ƙauyenku, limanin ƙauyenku ba abin da ya karanta sai lahallari amma aure shi zai ɗaura, in kuma ya daura aure ya A addu'a menene duk komai duk unguwan ƙauye in ya faɗi abu baya tashi saboda ne saboda yana karanta lahalari in nan yana aiki da ولا تحل له صحبة فاسق ولا مجالسته والله in fasiki ne sai da shi faufau ولا يحل له أن يدور إليه نظرة تؤذيه إلا أن يكون خاسرا duk wa'annan wa yajibu alaihi wa yajibu duk yana aiki to wannan lahallarin da ya karanta yanzu sai ka karanta lahallari ka karanta kaza ka karanta kaza ka karanta duk ka gama karatu baka da albarkan komai kai kanka a rude kake ciki baka baka da albarkan saboda me son zuciya ya shiga cikin ilimi duniya neman duniya ya shiga cikin ilimi mun gane ko da ke sa sai kai ladabi ma ilimi da wanda kake karatu a wajensa dan abin da kai sai da Allah ya saka maka albarka Allah ya fattaku Allah wa yu'allimukum Allah in ta tattaku Allah yaj'al lakum furqana ba haka bane falamma saffal qaum da aka je aka yi sahu ana yaki qataluhum aka yaki kafirai fa usiba amirun bi qa'imati sayfi nafsihi fa mata to shi amirun ba shi da tsawo da garin ya cire kan sakali sai ya jimma kansa sai ya mutu falamma amsau da aka yammata auqadu naran kafiratan sai aka kunna wuta mai yawa aka sa wuta ana dafa abinci فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار على اي شيء توقدنا كما قال ce wani wace wace irin wuta kuma ميكوكا ميكوكا دورا me kuka قالوا على خمر qalu ala humur من yace ai naman jaki فقال سيما الله في أهريقوا ما فيها وكثروها سيما الله في دك أكفد سكان ما أكفف سكان قال رجل سيوانا مسلم في الصحابة يا رسول الله ألا نهريك ما فيها ونبتلها إسلام الله ko dai mu zubar da abin da ke ciki mu wanke tukwanan qala aw zaka sai manzo Allah ce shi ke ku zubar ku wanke tukwanan sallallahu alaihi قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو سمعت بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل بصدقة يسي من الله صلى الله عليه وسلم يا كفنتي إن مسلم يكاو صدقتك قال في من الله في اللهم صل على آل فلان ألا كجن كيوا كيما ألا كجن كم يا لواني فأتاه أبي بصدقته بصدقته من رواية يسي أبانا ما يسينا يكاو صدقتك فقال في من الله اللهم salli ala ali abi awfa mm. manzon Allah ai manzon Allah ce ya Allah madaukakin sarki kai salati kai jin kai ma iyalin abi awfa baki daya to da wannan abu awfa din mai son duniya ne mm. magana ta kare kenan an samu wurin ne kenan yace Allahumma salli ala ali abi aufa mahallu shahid na imam bukhari anan manzo Allah yayi masa addu'a bai kuma da kansa ba ya halatta ko da halatta ba kuma ya halatta ayi ma wani annabi salati Allahumma salli ala ali abi aufa ya halatta ko da halatta ba to za mu gani insha Allah eh haka قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت جريرا قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير يتي من زم الله يتي من ألا تريبني من ذي الخلصة من زم الله يتي ما جرير بذاك جيك هو تشكير لك ولن قنتي نزل الخلصة كجيك كتشن ياتي وهو نصب كانوا يعبدونه يسمى الكعبة اليمانية هما كيف تسيبوت كامسوا أنا كيف الكعبة اليمانية قلت يا رسول الله سينك يا من الله صلى الله عليه وسلم إني رجل لا أثبت على الخير يا من الله ني مسلمي kamar ka ce ban iya tukin mota ba ko kuwa ba na iya tabbata a kan doki ina hau abar hawa ba na tabbata ma'ana sai da zane na fadi kirin bai iya ba ke فصق في صدري فقال sai ثبته Allah هاديا مهديا لما shi, الله يبقى كرديسي يتي da تثبت دشي الله تساكي في يجي ne mai siriyarwa mahallu shahid Imam Bukhari manzo Allah ya mauna addu'a bai hada da kansa mun gane ko hujja ce ko yace fa kharajtu fi 50 min ahmad min qaumi mm. yace sai na tashi na dauki bataliya mutum hamsin wa rubbama qala sufyan fantalaqtu fi usbatin min qaumi fa ataituha fa ahraqtuha mm. yace sai yaje kona gumaka ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل من يداوي من زعل الجسر فقلت يا رسول الله سنك يا من زعل صلى الله عليه وسلم والله ما أتيتك حتى تركتها مثل الجمل الأجرب يتي نارا إلى الله من زعل ban zo maka ba sai da na da zuma kai ta kaf na ban ba su da amfani kamar rakumi ne mai garbi fada'a li ahmasa wa khayliha mm. sai manzo Allah ya ba wannan bataliyar addu'a da dawakin mm. ma'ana manzo Allah bai hada da kansa ba ya zama hujja zaka yi ma wani addu'a ba tare da ka hada kanka ba ko ba zai zai ba ma'ana kowanne ya hada kansa mm. قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا قال قالت أم سليم yace ummu sulaimi tace uwar Anas kenan lin nabi sallallahu alaihi ummu sulaim kowa ya santa da ladabi da ilimi da yadda take na manzon Allah biyayya da mm. kauna sai ta zo da ɗanta ta ce ana ku fadimuka ta ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ɗan yaro Anas me hidimanka ne kala sai manzon Allah ce Allahumma أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيت أو تريد يا من الله كي مسكرو كما الله زي من الله كي يا الله كي يوي تدوس يرسى كي يوي تأنسى كسا مس البركة شين أبين دكبايش أكتي أنا سياتي قوة أأ تدوس يا تتوري yace Allahumma akfir malahu Allah ka yawaita dukiyarsa وولده كآئنسا وبارك له فيما أعطيته كسامة البركة أشكي أبن كباشي أشيبا يوم أبن أكيسو البركة أكيسو يا الله ما أوكسين سركي البركة الدعاء من ذر الله صلى الله عليه وسلم الله كيوى يتجوز يم الله كسا البركة أشكي أم الله كسا البركة أشكي أبن كبابي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبدة عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرا في المسجد انا عائشه في منزل الله ياجي وانا متين ينا كراتو اتكين مسلاتي فقال في منزل الله رحمه الله محل الشاهد كريم البخاري laqad azkarani kaza wa kaza ayatan asqatuha fi surati kaza wa kaza yake Allah ji kan wani ai ya tuna min wata aya kaza da kaza da kaza da na cire su a cikin sura kaza محل شاهد في نقول قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا توبة بن عبد الله أنكر عبد الله بن مسعود يتي قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما يتي وترانا من زم الله صلى الله عليه وسلم يربو يربا أبي ربو يبا واني يبا واني يبا واني يي آدلتي يي قسيا أما da yake ɗan adam ba ka da yadda za ka yi ka fita فقال رجل sai wani mutum yace inna hadhihi bit ta'kid lallai wannan rabo da aka yi rakismatul ma'uri, da biha wajhu yace lallai wannan rabo ne da ba don Allah aka yi kowane ne kai sai Allah ya jarrabe ka kuma wani abin da ka fi shi Allah zai jarrabe ka yanzu in manzon Allah bai dan Allah ba waye zai dan Allah waye manzon Allah ke tsoro ma'ana in ba ai dan Allah ba ko ai dan riya ko tsoron wani ko bin bayan wani ko cin ko zalunci wa'annan kalmomin duk abin da wannan kalma abin da ta kunsa ki inna hadhihi la qismatun ma urida biha wajhullah yasa ba yadda za ka yi ba a yi magana ba haka bane duk abin da ka yi sai an yi magana yasa abin da yake wajibi a kanka ka kare ma mutane addininsu mutuncinsu dukiyarsu jininsu hankalinsu kulliyatul khams ko sit ka kare musu addinin kada ka kada ka ilmantar da su abin da zai bata addinin ka kare musu dukiyar su kada ka ci dukiyar su kada ka zalunce su kada ka matsanta musu ka kare musu hankalin su ka karantar da su abubuwan da za hankalin su zai zama duk wanda ya kawo wani abu sai sun auna sun gani daidai ne ko ba daidai ba ne ba kare musu hankalin su ba ka kare musu mutuncin su kada ka yi abin a asha a ce musu ai gashi ba ka ba san aka musu mutunci ba ka kare musu jinin su duk abin da aka yi ka jajirce ka jure ka yi hakuri kada a je a zubar da jini ka kare musu waɗannan abubuwa guda biyar ko guda shida abin da ɗan adam zai iya yi amma wani ya zage ka wani ya faɗa wani ya ce wani ya yi kaza wallahi tallahi ba ka da ikon wannan ba ka da maganin wannan ba ka da ikon wannan ba ka da maganin wannan ba yadda za ka yi Wa'in kalmomi da ana faɗan su da fini a ashe suna da ma'ana sai daga baya komin ma'ana sai ma'ana su zo kare eh, gana duk inda zaka bi kowa da abin da ya zana kan abin nan sign board sai bi whatever you do people will talk of you eh, love all and, eh, believe you wannan kalmomi da suke faɗa whatever you do people will talk of you duk abin da kai wani sai ai magana love all wai ka so kowa but believe you ka so kowa amma ba kowa za ka amince da wannan kalmomi ne da suke faɗa da kawai ba su da ma'ana kamar shafin su don menene to amma in ka jarrabi ka jarrabi rayuwa da al'umma wallahi su lai kalmomi sai ka tabbatar da suna da ma'ana mm. amma don wani ya zage ka wani ya faɗa wani ya ce dan mai malai kaza dan mai. wallahi tallahi ba wanda ke da maganin nan mm. abin da yake wajibi akan ka shine ka kare ma mutane wa'annan abubuwa guda biyan ko guda shida abin da za za a yi daga baya watakila zage-zage da soke-soke da kyaran su ne sanadarin su ne kan wa'uwar gamin tafiyar in ba haka ba abin ba zai yi ba ba haka ba ne in ba haka ba duk inda ka kai da kyakkyawan niyya da kyakkyawan aiki da tsoron Allah da gaskiya da menene ka kama kafar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ga shi inna hadhihi wai bi ta'kid fa inna harfu tawkid la qismatu yace lallai wannan rabo ne da aka yi wallahi ba dan Allah wannan kalma dangane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ji muni da duk abin da za a faɗa maka kowane ne to amma yaya ma manzo Allah fa qala fa akhbartu nabi sallallahu alaihi wasallam sai na zo na ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari fa sai manzo Allah yi. manzo Allah ya kowa hakuri mun gane ko ya fi kowa hakuri amma sai ke farra bida sai ne hatta ra'aytu al-ghadaba fi wajhihi har sai da aka ga alaman fushi a fuskarsa amma da yayi fushi yayi lazimin hukun bai yi ba lazimin hukun shine yayi intikami ya bari kaza a'a sai sai يرحم الله موسى محل الشاهد سيدنا الإمام البخاري ذاك أيما ولا الدعاء بعد كافة تبع الشكوك يرحم الله موسى ألا يجيك موسى لقد أوذي بأكثر من هذا tare da cewa dukkan malaman duniya sun san manzon Allah ya sa mai musa duk malaman duniya annabi Musa kansa ya san manzo Allah yake shi hakuri hmm. amma manzo Allah ce rahimallahu Musa laqad uziya bi aktsara min hadha rasaba hmm. to da lokaci sai a tattauna a zo a kawo duk abubuwan da bani Isra'ila suka yi da annabi Musa hmm. la kunu kallazina azaw Musa fabarra'a wa to ba ta amma wata ai wata munasaba za ta zo eh insha Allah ai fadalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba su da iyaka eh babu ma yukrahu min as-saj'i fi wannan hadisi na farko yana nuna cewa kowane ne sai baka isa a ba zage ka ba baya nuna kuma dan an zage ka don wannan ya fada don wannan ya fada don wannan ya fada don wannan ya tilas in kana faɗa ana jin ka tilas kowa na da ra'ayi a kanka kowa na da abin da ke gani a kanka kowa na da abin da ke faɗa a kanka kowa na da ra'ayi a kanka mun gane ko babu ma yukrahu min as sajdi fi du'a'i yake babin da ke bayanin abin da aka karhanta na a as-saj'i shine mutum ya rinka kawo addu'a na kakali yana magana ga abubuwa addu'a kana shi ka ta kakali ka kawo abubuwa wai dan ma'anar su kalmomin da ke kake su su kama su zo su faɗi makwanci daya sune sajdi قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا حبان بن هلال ابو حبيب قال حدثنا هارون المقري قال حدثنا الزبير بن الخيري عن عكرمة عن ابن عباس قال حدث الناس كل جمعة وكنا ابن عباس يقول حدث الناس كل جمعة يقول كيما متعني حديثي سوء أماكو مرة سوء فإن أبيت famarratain hmm. in kaga za ka iya yi sama da haka to kai so biyu kada ya shige so biyu fa in asfarta fa salasa mirari in kaga lallai ne suna bukata to kada ya shige so uku a mako mun gane ko ko ta da yanzu babu wani magana mala akwai holiday za a yi akwai hutu akwai hutun da za a yace kai so daya hmm. in ya zama lallai sai an kara a yi so biyu hmm. in ya zama na makura ba makawa bukatar ta nace a yi so uku mm. saboda mai yake wala tu millan nasa al alquran mm. kada ka bar mutane su kosa da wannan alqur'ani mm. ma'ana lokaci lokaci lokacin da suke da nishadi da karanta sai da suna so wala unsiyannaka ta'til qauma wa hum fi hadithin min hadithihim ce kada kai abinda zaka sa darajar alqur'ani ko hadisi ya karan mutane yace kada ka je ka tarar da mutane suna kalikancin su suna kasuwancin su sun shagala da abubuwan da suke ka je ka ga musu aya ko ka ga musu wani abin nan sai da sun kosa sun gaji bar su gama abin da suke kakaf a samu lokaci ba an kowa yana kan kasuwanci cikin safe duk inda kai da kasuwanci kai magaruba ai ka gama bayan magaruba sai abu da karatu a masallaci haka ake masallacin Makka da Madina ba haka bane duk wanda ya taba zuwa ya gani ko duk inda kai da kasuwanci da noma na wa haka ka gama kaje kai magaruba daga magaruba magaruba zuwa isha awa ɗaya ne ko awa ɗaya da rabi wani su na kusa za shi dawo wani su na nesa ba zai iya zuwa ya dawo a yi da shi ba in ya magaruba sai zauna wannan na fassara tafsiri wannan na hadisi wannan fiqh wannan na hau wannan menene haka aka raba a cikin masallacin annabi haka aka raba a cikin masallacin makka kana da shawon fiqh ne da ji ka tsaya zauna wurin malamin fiqh kana jin ahkam kana da shawon hadisi ne tafsiri ne haka ake yi kuma da da ake yi wallahi tallahi waɗanda suka je makarantar suka yi menene da menene in an zo ana magana addini sai dai kai sai musu jara mun gane amma in aka bar haka nan ba ilmantar da mutane shi ke nan to ba yadda za a yi sai su ya yi kasutu a bukatun sai rayuwa ta lalace فتقص عليهم فتقطع عليهم walakin an sai da yace kada ka ga karar da mutane sun shagala da maganganun su ko hirar su ko aikin su da sayar da su ka zo ka ce za ka yi hadisi ko tafsiri sai ka sun kosa kyale su walakin asib fa idza amaruka fa in suka ce muna so ai muna hadisi zo kai musu hadisi muna so a karantar da mu je karantar da su yanzu su suka nema wa hum yashtahuna saboda suna sha'awar haka fanzuri saj'a min dua ka kakkauce ma as-saj'i na addu'a فاجتنبه فإني أهيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا halarci manzo Allah yana kauce ma baya kallafa ma kansa mukallaf huwa amma as-saj'un da yazo tilqa'iyan wannan babu laifi babu ليعزم المسألة فإنه لا مكره على الله إذا كنا كروسي الله كروسي في الجسد دببان مسكي بامي إيه في السامة الله كالك سي الله كباني إنك قداما كروسي الله دجسد كناتي كي ينكتي والله زي كربا كما كروكا دببان مسكي دي أبن لك كي كروسي الله با أبن لك كروسي الله أبن لك إمام البخاري فلاكي قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسي منظم الله صلى الله عليه وسلم يسي اذا دعا احدكم فليعزم المساله يسي ان كيانكو يي الدعاء يي ينكي كناشي كيدا gaske ولا يقولن kada ka ce Allahumma in shi ita kada ka ce Allah an kaga dama ka bani wannan yana cikin mu fa inna la mu'tala ba wanda ya isa ya tilasta ma Allah madaukakin sarki قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له kada mutum ya ce Allah ka gafarta min ka dama Allah ka ji kaina ka dama a'a yace ba mai kila samu Allah yace ka roka da gaske Allah madaukakin sarki zai baka abin da kake so ya Allah madaukakin sarki da albarkar addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda manzon Allah ya ilmantar da mu mu roƙe ka Allah madaukakin sarki ga mu muna roƙon ka da babban mataki Allah wannan sanani da muke ciki Allah ka yaye Allah ka yalwata mana man fetur Allah ka yalwata mana ruwan sha Allah ka yalwata mana wutar lantarki Allah ka yalwata abinci Allah ka saukar da farashin abinci Allah ka yaye mana fatara da masifa wata fitina da za ta zo ta girgiza al'umma Allah kada ta Allah ka yaye mana Allah ka kare mana imanin mu Allah Allahumma adina mana dai amin وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل أنصارنا على من سلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kirka babu sifa wacce take tafi muni kamar zalunci